na auren wani ɗan uwa alhaji aminu ahmad da matarsa rukayya justice uh, hussein muktar aka yi walima jiya yau kuma sai allah ya kaddara aka zo aka gabatar da wannan karatu wanda shi ɗan uwa alaishaw abubakar dama ya ce duk sanda na zo inda ya ga ido na abuja to lalle sai an